إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه من عبده رشد ومن أعرض عنه عاش عيشة ضنكا وسيحشره ربه يوم القيامة أعمى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أفضل من وطئ الحصى بن عليه صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد عباد الله فاتقوا الله سبحانه وتعالى واستمسكوا بدينكم الذي لا دين بعده وما رضي الخالق إلا به ثم اعلموا عباد الله أن أعياد النصارى شرك سوء عيد وجد على وجه الأرض وأسوأ من ذلك مشاركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعيادهم والعجيب أن يجهل المسلمون بما في كتابهم والأعجب من ذلك أن تجد من العالم من يحاول تحريف الدين رضا بالنصارى وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين عباد الله إن الله أنزل كتابا يتلى بين فيه عقيدة النصارى فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سماهم مسيح بنفسه أنهم مشركون ثم قال جل جلاله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام يا من يتجهز نفسه ليعاهدهم ويهنئهم أرد عليك بقول من الله سبحانه وتعالى لا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بقول الصحابة ولا التابعين ولا بعالم من علماء الدنيا وإنما بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه قال جل جلاله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقال أيضا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال جل جلاله أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال جل جلاله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صائبة ولا ولدا ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار عباد الله وقبل هذا وذاك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر اليهود الذين قالوا عزير ابن الله وينذر النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وينذر المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلى أن عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم مهلكا نفسه غما وهما وهزنا فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وفي الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إلى عيسى نبي الله لتسمع ما رده حين ولد قال تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا نهاية المطاف رسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقومه قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وفي نهاية الرسالات قال جل جلاله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل الذنوب والمخالفات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانه خلق الخلق فأحصاهم عددا فاتقوه واعبدوه واشكروا له لعلكم تفلحون يقول من يقول منا أهنئ النصارى لأنهم يهنئون وتجد يصور مع شجرة الميلاد كل هذا خلاف لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم muna gode ma Allah ubangiji madaukacin sarki wanda ake bautansa a yi riban duniya in ka ki bautansa zuwanka duniya bai yi umfani ba don za ka debi wahala ka shiga kabari ka haza kayan wahala ka je gabansa ko dubanka ba zai yi ba ya umurta a daga ka a jefa nama kuma ba wanda ya isa tambi Allah me yasa aka sa wani wuta kuma ba wanda ya isa kuma ya je wurin Allah ya ce Allah ka bani alfarma in ceci wani don Allah bai da da bai da mata bai da diya bai da waziri bai da abokin zama shi kada ne gagara koyo gagara misali abin da ya ga dama shi yake yi cikin ganin damansa ne ya yi ni da kai mutane ba dabbobi ba cikin ganin damansa ne ya ba mu musulunci ba kafirci ba cikin ganin damansa ne ya samu ke kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba muna yin bautan sarran mu ba cikin ganin daman allah ne cikin ganin damansa ya yi wani makoci wani wawa wani dabba wani butulu wani ba imani wani azzalimi kuma bayan wannan duka ya ce da adalci ya yi wadanga ababa duka don ya ba kowa hankali ya zabi mafi kyau in ka zabi kyau ya taimaka taimaka maka in ka zagi zabi mugunta ya kuma taimaka maka ranar rabo in ya kai da ka dasa a duniya shi ubangijin Allah zai baka ba tare da ya zalunce ka ba ta al'ummar musulmai shi wannan ubangijin Allah in ka bautace shi kasira kuma zuwanka duniya ya yi umfani Allah ka sa mu bautace ka bauta mai kyau don mu kare lafiya ran da za mu hadu da ka rashin bautan Allah akwai wahala akwai wayo akwai dama baka zo duniya ba da yayi umfani don ba samu rabo a cikin zuwanka duniyan Allah ba Allah kai mana kariya da haka bayun Allah masu tsoron Allah ku sani ma'aiki alayhi salatu wassalam manzo ne abin son Allah ne ya aiko shi ne zuwa gare mu don ya nuna mana yana son mu shin in ka so manzon Allah to kayi riban samun a ce annabin ka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajar sa cikin annabawa ya kai har wasu annabawan kiyama za su tube annabcin su suna son shi shiga karkashin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ubangijin Allah ya riga ya hukunci na kullu unasin bi imamihim duk wani mutane da suka zauna duniya za mu kiraye su ne da limamin su su zo su karbi rabon abin da suka dasa a duniyan Allah Allah ka samu kare lafiya bayan haka ni mai magana da ku masu saurara aiki daya muka yi kuma lada daya Allah zai bamu bisa kan haka ya kamata ni in ji tsoron Allah kuma masu saurara ku ji tsoron Allah don akwai fita cikin tsoron Allah bayan mun ji tsoronsa kuma mu riki addininmu da gaskiya mai yasa don ba wani addini da Allah ya yarda shi kamar wannan addini kuma babu wata addini da ta jima duniya kamar wannan addini duk addinai da ake kirkirowa duka da sun zo suna tafiya da lokacin waɗanda suka kirkiro amma musulunci yana nan har aikiyama kuma ya raka mu gaban Allah A kai da ka samu kanka musulmai duk wani abin da ya zama farin ciki na duniya to Allah ya riga ya gama baka shaidai in baka kula da shi ba hal yafta hannunka ma'anan kula da addini shine ka zo masallaci da sauranin juma ka ji hutuba don ka karu cikin addininka ma'anan kula da addini ka samu malami kana tambayansa kana zuwa wurinsa kana karatu ko da ba kai ya kaje wurinsa ba kana da tambaya da kake masa so goma biyar shida a sati domin ka karu a cikin addininka addinin in ba ya dame ka sosai kamar da kasuwancin ka ya dame ka ba za ka je wurin Allah ba rabo don ba lokacin banza ake ba addini ba lokuta ne masu tsada kamar kaya masu tsada kamar arziki masu tsada su ne abin da ake tattarawa a ba Allah amma ba su ka ba Allah ba to abin da ke wurin Allah ba za ka samu don inna Allah tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba Allah sarkakakken sarki ne mai son abu mai kyau shi yasa bai karban abin banza shi ababa masu kyau da aka kawo masa shi yasa ka zauna ganin daman ka ka tura keke ka sadda kaya a shago ka sadda masara ka sadda wannan da kaji an ce stau shi ka ka gudo ka zo sunanka mai wayo amma wurin Allah kai ba kowa ban sunanka wayo kana gada wannan za ka ci gaba kalla arziki da aka rubuta maka ko da kana gudun cewa baka son sa shi arzikin ya bi ka cikin dakin ka kuma ya zama naka sannan ka je kiyama wanda aka ce ba naka bane ko da ka yi swimming ciki ka fita kana talaka ba za ka zo kowa ba yasa al'umma musulmai ya kamata mu rike addini da gaskiya dukkan riko don shine addinin da wanda ya halicci duniya da sama bakwai da aljanna da wuta ya yadda da shi Allah ka samu kare lafiya al'umma musulmai ku sani idin nan da nasara kirista ke yi shirka ne ba ma kafirci ba shirka ne tarayya ne da Allah Allah baya so Allah na hushi da shi Allah ya ki kai cikin su arnan da kansu sun je kashi suna musu wannan abu don ba daidai ba ne ƙarya ne tsalla tun kan annabi isa da maryama ha ubangijin allah da ke sararin samaniya to me zai sa kai musulmi ka waiwaya a wurin alhalin babu wani abin da suke da shi cikin idinsu na zidda jini na kayan haraka na kayan daukaka in ban da yaudara da tofi tofi da biskit biskit kai da allah ya karama ka kana yanka rago kai kade ka yanka sa ka yanka rakumi bayan wayan gaba ba duka ka raba kai ababa na moruwa na jin daɗi shi arne da kar zai iya sai akuya shi kade in ma ya iya yasin su biyar biyar ne goma me zai sa ka waiwayi wurin wani irin kwadai gare ka ya kai musulmi har lamarin su ya baka sha'awa bayan irin wannan daraja da daukaka da abinda ubangijin Allah ya maka to shirka ne safursa ba ta da bambanci ta amma abin mamaki shi sa idin nan nasu shine mafi munin idi da aka same shi a duniyan Allah idin nan da kuka ganin shi zuwa daga 25 har zuwa farkon rana da za ta je na shekara a wurinsu ba wurinmu ban nan gabadiya shirka ne allah bai burge shi bai burge ababa da allah ya halitti la cikin sammai bakwai wala cikin gulabai wala cikin duniyar mutane masu hankali bai burge su she wayanda ba san abin da suke ciki ba to allah kada ka sa mu shiga cikin wayanda ba san abin da suke ciki ba bayan allah can sa mafi munin abu ne a samu musulmi yana cin alibalide hali yana jin daɗi har shi ne mai ainihin testimos message yana nuna musu kamar sabar shekara maraba da zuwanta maraba da idi maraba da holiday kai wannan rubabben musulmi ne Allah ka kiyamu da wannan kaka sa mu gani iri su ma a duniya balle ma kusance mu hayya zama abokin mu ko dan mu Al'ummar musulmai gaskiya kan abin mamaki ne a ga irin abu haka a cikin rayuwa ta duniyar mu yana tafiya amma wanda ya fi duka mamaki shi ka ga malami mai ilimin addini da Allah ya ce manzon Allah ya ce yana faman jara da wasu ayoyi da Allah na magana da su na bisa kan mu'amalat rayuwar yau da kullum shi yana faman komawa da shi cikin rayuwar duniya da kiyama kalla idin su gaba daya ba abin da ya kunshashe duniya duniyan kuma na baya na koma baya na ƙarya wanda yake ba ta da wasali wala fasali wala asali Shasa me yasa zaka dukufa a ciki ya kai da musulmi mumini wanda ubangijin Allah ya soka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ababan sun yawa Allah da kansa ya ce ka yi mamaki idan kaga irin waɗannan malamai abin da ke faruwa shine wannan aya ya wadace ka da kaga malami na faman jara ba laifi happy new year ba laifi happy kaza ka dai ka cale shi Allah wai ayan ga shine yana cikin su fataran ladina fi qulubihim maradun yaqulun يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين yace za ka ga wasu cikin masanan addini malamai 'yan gaba-gaba amma munafikai ne Allah ya ce ba ni ba ya ce fi qulubihim mara. a cikin zikatansu akwai ciwo ciwon nan ya sa addini da suka ciki ma ba su san darajar shi ba ilimi da Allah ya ba su ba su daraja shi ba suna ganin wani ilimin ya fi nasu suna ganin wani addinin ya fi nasu cikin zukatansu akwai dauda sa suke wannan suna ce mana ya kulu na naksha ai kasa ne na arna waye gaya maka gane na arna ne arnancin gabadiya ya ba da dama a yi liwati ashe tun da yanzu ana gadama a yi liwati ko kada a yi ashe kamar da gana ba namu ban na musulmai su kirista ma ba nasu ba ne domin inda nasu ne bai bukatar a ja a yi sama a parliament wai a tabbatar ko kada a tabbatar ma'anan a je wurin ya nuna cewa da mu da su duka ba namu bane Allah kai da kasansa wal arda wa da'an halil anam Allah ya ajiye ta da kurba mutane wanda ya kokari samu rinjaye ya doki gare ka za ka samu lada a kai amma ba ku yi ba Allah ya alkawali duniya ba za ta kare ba shi ubangijinmu Allah madaukacin sarki ya daukaka musulunci sama ga arnanci ya kuma samu mallaki komar ko da arna na so ko ba su so al'umman musulmai to daga nan she Allah ya ce suna ce ai muna tsoron in ba ka za mu zauna da su ba mu da su ba za mu dace ba she mu yi hakuri she ayi kaza har mu yi karfi yau she za ka yi karfi bawan Allah an gaya maka ba wata karfi da ya kai ce wanka la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba shi karfi kenan da Allah ya bamu bayan shi ba wani don duk wani abin da kake duka ka san karshe akwai riba amma shi wancaninka duk abin da ya rika duka ya fi kowa sanin cewa wahala ne babu riba a ciki Allah kai mana kariya da haka al'umman musulmai bisa kan haka shi ubangijin Allah ya ce ku kyale su waɗannan munafikan malaman su ta ce mun yi tare da su su ta yi tare da su amma Allah zai tashi daukakawa su da suke ga bin arna ne akwai daukakan she Allah in bar su arnan su rena su ku da kuka yi nisa da arnan she arna su zo su neme ku don sun san kaman ku ne masu gaskiya tunda kunya kun yi gaskiya da addinin ku za ku iya yin gaskiya ka dukkan wanda ke duniyan Allah she su rike ku su bar wadannan munafikan Allah ya ce ni ke wannan mai yasa saboda zukatan bayi duka yana hannuna ne ina juya shi kan da na ga dama she sa in ka so mutum bisa kan soyayyen na ni Allah sai in bari ya so ka dole ya ki ko ya so in kuma in ka so shi bisa kan kiyayya na ni Allah sai ni in kika in bar wannan mutum kuma ya kika don kai da shiru ka mallaka na ne ni Allah shi yasa al'ummar musulmai ashe ya kamata ai don Allah shine za samu hutu a samu nasara a samu daukaka kada mu manta bayan Allah a cikin Qur'ani ubangijin Allah ya saukar da ayoyi ya nuna mana aqidan nasara krista ayoyi dewa. inda ya fara yawatawa ciki na kasa dai ba kadan na debo kadan ma ba zan iya fasarta su ba Allah na ce mana a ma'ida لقد كفر الذين inna إن الله هو المسيح ابن مريم yace sun kafirta kuma Allah ya rantsuwa yace ina ransuwa da zati na ne Allah sun kafirta kafirai ne suwa Allah ya ce wayannan da suka ce annabi Isa shine Allah shin ba su cewa haka basu ce jesus is son of god basu su wa kuna ji ko gobe asabar kun ji su a cocina kun ji su lahada a cocina ku je ku bude kun ji su suna ce jesus is god is lord shi ne allah she ka ga su da manyan mutane da hikimansu da hankalinsu she su manta kamar to inda in jesus ne allah kan jesus ya zo wadancan nan shewa ne ne allahnsu inda yanzu ba shi nan suka ce ya zo ya zo nan morewa da rayuwa da ake yi yanzu wane ne allah in yanzu amma rashin hankali ne abu absarahum Allah ya riga ya rufe komansa bisa gare su fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ba ta makanta ido amma zuciya da ke cikin mutumin nan shi ke makantawa shi ga bai ganin gaskiya amma yayi ilimi ya fi ma mai karantar da shi Jesus amma bai iya bambanta tsakanin Allah ne ko dan Allah ne shi Allah ya ce duk wanda ya ce Jesus is God kafiri ne in ji Qur'ani in ka bar wurin Allah ya kuma sake cewa لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح maryam. مريم wayannan suka ce annabi isa dan aya shine Allah sun kafirta she isa da kansa kuma ku ji magana da zai gaya shi ma yafi na Allah zafi وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يا كمتانينا وين كبينا دا سونا كرسا wallahi ku bautaci Allahn Ubangiji na da Ubangijinku da ni da ku duka muna karkashinsa ne ba kowa bayi muke da ni da ku duka mu bauta masa don mu musirar cece innahu man yushrik billah duk wanda zai ce ni dan Allah ne ya zama mushriki original mai Allah zai masa faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna shi san suna cikin cocin nan ba batun aljanna ya dame su ba an ya kai wata ana ta uh, coci ana wazi ana kuwa daga aurenki ya yi kyau daga aiki yi kyau daga ayi kaza amma batun an mutu an je kabari an yi kaza a ba shi don dama bizina ake yin kasuwanci ne kamfani ne ba gidan bauta ba ne shasa al'ummar musulmai ka taba ga liman daya yana da masallaci goma biyar shida amma ka je ka samu wadanga manyan fastoci duka wani kowane rijin yana da anin coci da ke a jori ya fi biyar uku goma duka kuma kowane rana shi an kama sai su wannan abin da aka yi aure ashe kamfani ne shi yasa tamilis ya yi gaskiya lokacin da ya ce su biya tax shi bai ce mu mu biya tax ba don ya san me ke faruwa a wurin nasu ba bauta suke yi ba kuma daya ne a cikinsu al'umma musulmai shi yasa wanda ya ce shi kirista ne in ji wai dan jahannama ne kuma in ji annabi isa wai mushirki ne me yasa kai zai zama maka aboki yanzu makiyin babanka ya zama abokinka makiyin mamanka ta zama aboki abuyanka ko ma aure za ka shiga wurin ka je ka yi alhalin ka san mahaifinka bai son wani ko da rai ko ba shi ashe lalle kan in dai haka ne gaskiya musulmai kuke duk inda Allah ya zabi kansa ya fidda kansa ya munanar da wurin ya lalatar da wurin ya kazantar da wurin ya kamata ku baro ya zama ku wurin cama wurin kazanta kada wurin ya zama ku wurin jin dadi da farin ciki da walwala a kul kada ai haka sha annabi isa da kansa ya ce wa ma'wahun nar kuma shin nan ba zai shiga aljanna ba to ina zai shiga ya ce wuta wa malin na min ansar kuma zalimai gaba da su ne waɗanda suka ce ni Allah ne to ba su da wanda zai taimaka musu idan kiyama ta kai mu duka mun kai gaban Allah magana ne na annabi Isa ba ma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ci gaba yana nuna mana aqidansu kuma haka ne ya ce mana لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ya ce wayannan nan sun kafirta suwa waɗanda suka ce Allah da yan uku ne in trinity kenan ba sunan Allah Allah Isa Allah Maryama Allah suna nan ruhul qudus kenan shi yasa Allah na nan na na Maryama ita ma Allah annabi isa kuma allah alalin allah ya ce ayoyi ne kudu cikin na wajen annabi na maryam wa ummahu aya wa awainahuma mun sanya na na maryam da anin dan nan nata mar'a isa suka zamo aya ga mutane don su famci musu allah muna iya jujjuya komar na yi halittar mutum ba baba ba amma annabi adam babban abu ne ni allah na yi annabi adam bai da baba bai da umma wallahi ya fi halittar annabi isa da ke da umma ba na kuma halicci mace ta zo a duniya a wurin namiji ba mace shi na na awa a cikin annabi adam aka cakolota yasa ita daga baba ta fito babanta kuma ne mijinta ashe wannan ya nuna mana cewa lalle kan Allah ya yi mamaki don namiji bai haifuwa amma annabi adam cikin shi aka fito da na hawa ashe akwai mamaki nan shi aka zo aka yi annabi isa ga umma ba baba yanzu wanne ne ba mamaki ciki kowanne akwai mamaki na annabi isa akwai mamaki na anin hawa akwai mamaki na annabi adam akwai mamaki kai ni da kai ma namu ma na da mamaki bal ma namu ma ya fi kowanne mamaki a ce ruwa biyu sun hadu masu ƙazami haka shi kenan shi mutum ya fito ciki yana kai kawo ashe akwai mamaki cikin duk wani abin da Allah kai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid duk wani abin da Allah zai duka akwai aya akwai alama wanda ke nuna mana cewa lalle kan Allah daya ne dayan da bayya da na biyu Allah ka samu kare lafiya al'umma musulmai nan shi ubangijin Allah ya ce wa illam yantahu amma yaqulun in ba su bar abin da suke fadan ba ni Allah tun daga nan duniya za su ga azaba na radadi duk wani arne da zai mutu a bisa shi by mistake ku tona kabarinsa kun gani daga cikin kabarin ana sa shi azaba ta soma nan ga sodro ko abin ganin aka samu mutuwa mutum ne musulmi da arne da musulmai suka zo doka abin su su bisa shi suka kuskure suka doki arne aka ji aka bisa arne bayan yayi arnanci sai arnan suka suka ce kai mu fa daga can wurin makocin muke kama canji She dai ku je ku tono mana abin mu to wallahi sun ce wayo da sun san ba da a tono ba an je an tono shi an kawo ba su iya gane ko shi ne ko ba shi ba don ya konu cikin ba awa nan duniya kenan tun ba kai kiyama ba ashe lalle kan abin azaba ne kuma dan kirista ne mai zuwa coci da yake mushriki ne Allah ya fara kona shi tun bai kai kiyama ba me yasa ke zai zama abokinka bayi Allah daga nan ubangijin Allah yana da wasu mutane masu maganganu na iya gwalinta da wani sha Allah da kan sai ce afala yatubuna ila Allah wa ba za ku ba zuwa ga Allah ku nemi yafewa ba ku krista da kanku da kuma musulmai da kuke kokoyonsu ku nemi yafe wurin Allah don yin haka shine ku kuma da samun daraja amma ba haka kuka yi ba kun da bi wahala ci gaba da irin wannan sai ubangijin Allah ke nuna mana ya yi mutum a cikinmu nan yana son ya yi gyara bisa kan shirkansu da kafircinsu to zan baka dalilai amma ba tare da na fasarta su ba don ba lokaci a ka ji abin da Allah zai baka labari a kansu kuma ba zan doki manzo alaihi salatu wassalam maganganu su ne baka dalili ba a'a ba zan doki maganan wani malami ko wani sahabi ba a'a cikin Qur'ani kada ya wadace ka shi yasa da yake ba lokaci in na kira maka na baka anin ayan ka je ka leka don ka gani in muka je can cikin suratu baqara aya dari da goma sha biyu Allah ya ce wa qalu takhadha walada subhanahu بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون آية نفرق كنا آية نبيو أتكن سورة نن نيونس الله يتمنى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون سورة يونس آية, آية ستين دبكوي شجاة مُشْكِمْ مريم تكن سورة من النبي إيسى آية تمانين تكس يتشمنا وقالوا تخذ الرحمن ولدا بس بسي ورنبا يكما تشيغا بيتشمنا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا هو cikin سورة الرحمن shece أن دعوا للرحمن ولدا هو تكون سورة مريم يا ديا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن يفتد كورين يجد مجكون سورة أنبياء تيمانا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون آية أشرين دشدة في تورين يكام تكون سورة الفرقان يا تيمانا الذي له ملك السماوات والأرض الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة فرقان آية بيو يجد مجكن سورة الجن آية أكو وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا يا يفتد مورين يكام سنجكن سورة صفات يتمنى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يفتد مورين يكام تشكن سورة زمر يا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء subhanahu huwa Allahu wahidul qahhar duka Allah ya aje maka sune yana nuna maka kai matukan jin zafin abinda Krista ke ciki a 25 har zuwa ga anin shekara a wurin su kamar da suke rata shi sa ka kai wasa ka tashi cikin wadannan kwanuka kana cikin farin ciki domin sama na girgiza kasa na murmushi ruwa na fama ya shigo ya tarwa sai ya hallakar ya bata duniya kamar da Allah ya ce mana takadu samawat sama suna girgiza suna faman su kakkante daga sama don su zubo kasa mai yasa wai don an ce ranan haifuwan Allah ya kai rana kaza yasa yanzu duka annabi isa yana cikin cirki ciki kuma wannan date da suka bayar ma karya ne ba lokacin da aka haife shi kenan ba a wannan lokaci da suka can an haife shi tarihi ya bar mun famci lokacin duka annabi isa na cikin cikin mansa yana wata uku ko wata hudu kamar da malaman tarihi suka yi bayani yasa cewa an haife shi a ciki lamari ne na yu yunanawa su suka anin kirkiro duka suka ba allolinsu da dama suke bauta da suka tashi za su fadi shi suka ga kamar bari mu je mu fake ma kiristanci lamarin mu ba za ta mutu ba halin ma mu ji ma duniya shi suka zama kiristawa amma asalinsu ba su ne kristawa mabiyan annabi isa alaihi salatu wassalam ba allah kai mana kariya da haka bayin allah kan wanda wancan ubangijinmu allah madaukacin sarki ya umurci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sura ta zumar da wasu surarraki ya ce ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tashi ka je ka sawata ka bar yahudawa su famci uzairu fa ba dan Allah bane Allah bai taba haihuwa ba ka kuma yi fama ka sawata ka bar krista su famci kaman annabi isa ba dan Allah bane Allah bai taba haihuwa ba ka sawata ka bar yan turu kuma su famci cewa gumaka da suke bauta da su da Allah akwai sayuwa da za yi don sun tabi abin da Allah baya so kuma sun shiga cikin gonansa inda la sharika la Allah bai son ya ga wani a wurin ko ya abokinka ya abotanta da kai kuka ji dadi kuka so zuna ba za ka yadda ka gan shi cikin dakin kwananka kusa da gadonka kuma ya sa karamar wando yana saya wurin wannan rana kai da shi abotanka ya kare mai yasa don ya shigo wani torotire sunan wannan wurin nan la sharika laka anta bai kamata ce wani ya zo wurin ba zuwansa wurin matanka na wurin bi ma'ana an yi barna bai taba zama abin son ka in dai kai mutum ma kana kin wannan to ina ga ubangijin da ya halicce ka shi kadai ya baka abinci shi kadai ya duba ka shi kadai ya baka rai shi kadai ya baka hankali shi kadai ya baka lafiya ya baka kudi ya baka ilimi sai ka wayi gari ya kashe ka sai ka ce ba wanda zaka anin bauta ka ji dadi sai ka nemo ni ka kara ma Allah wallahi ka dibi wahala bawan Allah ba za ka kare lafiya gaban Allah ba Allah ka samu kare lafiya gaban ka shi Allah ya ce manzon Allah ka ce musu wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ya je je kai ma wadannan da suka ce Allah ya riki yaron nan je kai musu gargadi don su bar abin da suke ciki shi ubangijin Allah ce malahum bihi min ilm abin da suke gaya wannan ba ilimi ciki na hudu biyar aka haifi annabi isan ba gaskiya ba ne ilimi bai tabbatar da haka ba ba abin ku yadda ba ne muddin kuna mutane masu hankali ba su da ilimi la su wala babanninsu bisa kan wannan allah ce kaburat kalima maganganu nan da ke fita bakinsu wai an haife shi 25 nan kaburat maganganun da ke fitan bakinsu wa annabi isa allah ne kaburat ya yi girma ya munana maganganun da ke fita bakinsu cewa annabi isa dan annabi isa dan maryama Allah ne mamansa Allah sa'annan ruhul qudus Allah nan maganan ya girmama ta min afwahim Allah ce in na illa kadiba ba abinda suke fada shekariya bai da asali bai da anin asali annabi yayi fama ya kira musulmai har ya bayyana masabai sabai suka gane ba su ba arne ba su ba yahudu ba su ba nasara tsakaninsu da su ta'ayush la taradi akwai hanya guda biyu ya kamata ku fahimce su yau muna da karatu a ummul qura na yi bayanin shi domin lokaci ba ta ba nan akwai bambancin tsakanin ta'ayush da taradi taradi mazmumun mahrumun haraman batan ila qiyami sa'a walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ce in dai kaga ba yahudi ya yadda da ka ta sunan shi kai ba musulmin ko da na sallah bai taba yi a ce ba yahuda ya da ka a taradi kenan menene taradi shine zuciyanka da anin harakanka yayi daya a wurin son ba yahude kana son shi cikin zuciyanka kamar da wasu ke son shugabannin kasa kuma kafirai na kana son shi na kurum domin ta'ayush amma kaka son shi cikin zuciyanka wannan son su Allah ne da sa karum bayan su ba wani shi in ka so ba yahude cikin zuciyanka ka so ba yahude da ba nasare cikin zuciyanka to ka tabbatar ba son Allah cikin zuciyanka automatically in ji ubangijin Allah walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatan nan Allah bai magana da mu ba don ya san mu lukurutai ne shi jawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wala in ittaba'ta ahwa'ahum kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina baka warning in ittaba'ta ahwa'ahum hakka bi anin surran yahudu da nasara bisa kan abin da suke ciki malaka min waliyin wala nasir ba ka da mataimaka kuma ba ka da wani abocin badadi a wurina ne Allah ni da kai mun kare da wa ake da annabi Muhammad sallallahu inda an yi ma annabi Muhammad sallallahu wannan to ni da kai fa ashe abin yana da khatari ya ku musulmai ya kamata a sa hankali cikin wadanga ababa da ke tafiya a rayuwarmu na yau da kullum shi yasa ba daidai bane ka rayu da su kana san su don in ka so su shikenan ka zama ba yahudi amma ta'ayush rayuwar zaman yau da kullum wannan a kowane soyayya na sai biskit wurinsa ya rage min na sai shinkafa ya rage min mun te mu ci abinci tare babu laifi don ta'ayushi ne rayuwa ne na duniya muna bizina tare ni da kojo mu je hong kong mu je berlin mu je nan wannan babu laifi sunan shi ta'ayush amma in lokacin bauta yake kai an yi masa mutuwa za a je kabari shi ka ja birki an yi kai mutuwa za a ta kabari shi mai ja birki zai je coci shi ka ja birki za ka zo masallaci ya ja birki me yasa don wannan bauta ne tsakanin bawa da Allah wani bai shiga wuri. amma rayuwa ta duniya na yau da kullum akwai dama mu yi ayi babu laifi cikin wannan haka ka'ida ta ce mana usul din ya ce mana laka mu'amalatil kafir fi ma la ya'taqidu dina fa in ya'taqadahu dinan fa haramun alayka an tu'amila yace duk abin da zai yi muddin ba addinin sa bane to kai yi tare da shi amma in ya koma addini kai da shi har kiyama shi ka sa masa rigarfa ba ka ba shi haka ne Ibrahim ya ce mana inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billah kaga tiko ko ki kiyayya ya fara tsakanin mu kenan mu da ku bai faduwa da ku yi imani da Allah kun bar shirka to amma rayuwar mu zo mu ci tare da wannan ba laifi in na tuce kamar Allah ya kama ni in ka cuce ni Allah ya kama wannan ayi zaman amma zaman abin ya zama addini haramun hurmatan la yaqudu ila qiyamis sa'a ya kamata al'umma su gano wannan lokaci ta riga ta kare shi yasa bazan iya ba ku raddin annabi Isa da shi dan kansa ya ba su ba amma ga kancan eh, kyakkyawan zance na karshe da zan anintuma don in karkare shi daga wurin ina son ku sani lokacin da arna ya ce maka happy new year kai kuma ka ce masa happy new year ka tuce musulunci wallah ka tuce musulunci ka tuce alkur'ani ka tuce annabi muhammad sallallahu shi yana hafi ne don gaskiya bai da komi shi duniya ya kamata ya hafi yana hafi ne don cu cikin addini su ba su da sabani me yasa kai za ka yi farin ciki alhalin cikin sunna da kanta ba dadi me yasa za ka yi hafi alhalin tijaniya ma da kanta ba dadi alhalin kaza ba dadi an an hada waɗanda addinai duka musulunci ne daya a mu ba dadi wani irin farin ciki za ka yi alhali wannan na faruwa musulmai inda musuluncinmu ya fito garaina na larabawa gari gari gari gari gari mutane sun fi 300 miliyan amma tsakaninsu ba daɗi lugansu daya yare da suke yi littafinsu daya annabi daya addini daya unguwa daya amma kowa na zaman shi wan bai so wan bai wa ya za ka ji daɗi ya za ka yi farin ciki ya za ka yi farin ciki alhalin musulmai da kanmu qur'ani da ke tada ba mu san shi ba me yasa za ka yi farin ciki 'yan cocin ga tare da lalaci da suke yi ya iya sai ya ce maka Matthew chapter kaza ya ce kaza kuma ba teacher bane kuma ba pastor bane dan da ne yana aiki ne a magazin amma kai da kake aiki a wurin lantarishin ka iya ka jama yaron ka aya ko daya ba shi matan kama da aka ce in ta saba kai mata wazi baka da ayan wazi balle hadisi shi sa rikicin yan yawa to me yasa za ka yi a alalin kana cikin wannan al'umma me yasa za ka yi happy alalin duban da muke rayuwa wahala masassan wuri ina zuwa na kusa kai in kai ne ya zama bala'i shaida na bara ka zo ka doko ni da moto ni mai tsoron moto na haushi dole unguwan mu kenan amma unguwan arna za ka shiwu haka za ka jalika kai mu nan ya tare kuma yana zama yana duban ka kana wahala hankalin shi kwance da mugun kai she kai farin ciki ba farin ciki cikin wannan ya za yi farin ciki ga marayu na yawo ya za ka yi farin ciki kan titi yaranmu ne kanninmu na musulmai suna bara arna suna da su a inda suke baran nan a wurin nan kuma akwai mata gurage arna suna rike da ruwa suna sai ruwa bai baka soro me yasa kai zaka farin ciki me yasa zaka farin ciki a majiguri arne ya ya ja doki yara 4000 ya je sa dukkan su cikin krista musulmai muna nan kuma mun fi su kudi a Najeriya me yasa kai zaka farin ciki wannan sal ummu musulmai ya kamata mu gano kamar lalle ka su sun yi farin ciki don sun ci gaba su sukuru suna gaba suke mallaka sun kai can cikin wata kai daga nan ma ka leka ma cikin girgije ma baka kai ba tuku me yasa za ka yi farin ciki shi sa shi yana farin ciki ci gabansa me ya kai kai ya kamata kai kuka kai tunani kukanka da tunani ya sa kai kuma kai abu mai kyau don ka kare lafiya gaban ubangijin Allah madaukacin sarki shi yasa bayan Allah wannan shine abin da muka zo da shi kadan da fatan a yafe mana don lokaci ta riga ta kwace kuma haka yanayin ba ko yake ko gidan kai fado sai dai an kara ma tukunya ruwa domin abinci yayi yawa tunda an samu da da ba shi to haka muke baki ne muka zo isal al'umma musulmai ina fata Allah ya zauna da mu lafiya Allah mu kare lafiya Allah ko komar da mu zuwa ga musulunci komawa mai kyau Allah sa mu fahimci addini mu fahimta mai kyau Allah sa mu yi musulunci mai kyau don mu kare lafiya Allah sa mu yi addini mai kyau don mu kare lafiya wanda ke da Allah yake da anin annabi yake da Qur'ani yake da alqibla wallahi kaka damu da komar sallama komi ka ba Allah Allah ya baka domin mutum uku ne ko hudu a duniya ba na biyarinsu amma ka samu ka samu ka samu duniya ka moru ka ji daɗi ka je kiyama kuma ka samu Allah kai mamudu ka haka ko kuwa a'a Allah ya rasa ka duniya ai ka rasa samun duniya ka wahala ka gogu cikin wahala sai ka je kiyama Allah ya baka to ina farkon Allah baka bamu ba na biyun ga Allah ka bamu to na uku da na hudu bala'i ne ka samu duniya ka rasa kiyama baka yi aikin baka yi aiki mai kyau ba ka dibi wahala ko kuwa a'a ka rasa duniya ka rasa kiyama ke na ka ahshafa wasu akaila Allah kiyamu da wannan sai sa bayan Allah muna nan ga da yan mutum biyu ne in ma wancan ko wannan sai dai masallacin tun da na barta haka take don Allah kwamati kuma ku tashi ku fama in so filin naku ne ku tabbatar ya so ita kuma ta yi kyau gaba gabadiya zamani ne ya kai haka ake gyare gyare masallatayya kuma annabi ya ce an yi haka alama ne na tashin kiyama shi yasa a gagama ya so a tashi don da na zo nan haka no take fenti da na ga ta canza amma ta kwarin da wuraren da wajen haka no take don Allah masu iko na nan masu gida biyu masu uku masu hudu wani filallaki gare shi wani bai da gida kowanne amma abin da yake mallaka na cash shi kada ya iya wannan masallaci ku gyara ta don ubangijin Allah ya gyara rayuwanku Allah ka taimaka mana Allah ka tausaya mana limamanmu ubangijin Allah ka rike mana su bisa kan hanya na gaskiya ka sa mu kare lafiya haka shababu mu na ahlus sunna muna ka Allah ka tabbatar da bisa kan sunna mai kyau Allah ka tabbatar da bisa kan sunna mai kyau Allah muna faman haza gambo da yafi karfin mu amma muddin muna da kai Allah zaka taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah muna rokanka mu da iyayenmu ka sa mu kare lafiya mu da malamanmu ka sa mu kare lafiya mu da sarakanmu ka sa mu kare lafiya mu da abokan zama limana arna Allah ka sa mu zauna da su cikin limana ba tare da mun tuce su ba albashin su ma ka su tuce mu don mutane ne Allah na son su a duniyansa Allah ya yi su kafirai kai ba batunka ba ne amma zaman duniyan dai a tafi tare a yi shi amma abin da ya danganci kiyama ba ka ba shi kowai ta kama hanyarsa an zo wurin annabi muhammad sallallahu aka ce masa ya rasulallah a'budu ilahana sana wa na'budu ilahaka sana bautaci allah mu shekara mu ma bautaci naka shekara shikenan one one sanatun bi sana shekara da shekara annabi ce naji yana juya ga malaika zo masa da kulliya al kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud wala ana abudu ma abattum karshe ce ku zo ku ji karshen message Allah ya ce in gaya muku lakum dinukum waliya dini ku addinin ku na nan da ya shafi duniyan ku da lalatan ku ni ma ina da addini na da ya shafi duniya na da kiyama na shi yasa nawa bai zama naku naku kuma bai zama nawa shi dai ku bar naku ku zo wuri na amma ni in je wurin ku hal ai kiyama ba zai tabbata ba wannan kuma da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to shi dai haka lamarin take